sun makara shakka babu mun ji daɗi jiya ɗin da suka yi magana amma shakka babu sun makara eh, abin da ni a nawa ganin yake faruwa kin ga wannan abubuwan kashe kashe nan ana yi ba tun yau ba wannan me yasa ya zama daban ɗauke yara kashe yara ɗauke ai kafin a ɗauke wannan ɗari biyun akwai talatin da biyar da aka ɗauke ina abin na ban mamaki har yanzu na ji shiru ba amma ba a ma maganan wannan to wannan wannan abin da yasa ya zama daban da wa'ancan saboda turawa da 'yan ƙasan waje sun ɗauka nauyin wannan abu har suna maganan shi shi ne ya tura manyanmu ko kuma da shugabanninmu maybe suka ji kunya ya zama musu dole su fito saboda you borin kunya ne ko kuma dole dai su fito saboda duk duniya ta sa musu ido an ce me yasa ba ku yi magana ba amma duk da haka dai yana da kyau inda suka fito suka yi magana amma duk da sun makara amma da suka yi maganan yaran nan tsoron nan tsoron mu da muke ci is in yau an ce an ce an gama batun yaran nan an zo an dawo da yaran nan wai shin magana kenan ta kare za a ce ba wani matsala ai matsalar na nan cutar da ke cin mu tana nan ba a nemi maganin ta ba kuma maganin ta dole dole in ma an gama da batun yaran nan an dawo da wannan bayan Allah wajen iyayensu in Allah ya yarda to ya kamata mu san abin da muke ciki kuma wannan wallahi ba mai iya gyara mana shi dole mu za mu gyara duk yadda za mu ce jonathan ya gyara mana gidanmu ko kuma wani daga wani waje ya gyara mana gidanmu idan ba za mu gyara gidanmu da kanmu ba ba yanda gidanmu zai gyara kuma dole mu tsaya mu fara faɗa ma kanmu gaskiya duk shugabanninmu da suka tabbatar cewa tsakaninsu da allah suna son arewa kuma suna tunanin ƴaƴansu da jikokinsu da ke ba tunda yawancin mu yanzu jikokinsu ne suke iya ma mulki amma saboda tsananin son kai da mugunta sun ki ma su ba da dama su ba ƴaƴan nasu su hau balantana jikokinsu i mean abin da ciwo kuma in ka duba tarihin arewa kaga soyan da daman da su sadauna su suka ba su sai ka ji ciwon cewa shin wai su ba sa tunanin cewa duk problem ɗin da sha ko matsalolin nan da suke sha arewa na da shi ba su tunanin suna ɗaya daga cikin wanda ta arewa cikin wanda ko kuma ba su tunanin su ma matsala ce a arewan gaba ɗaya